Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillah rahman rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh karkashin tv daga dan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na rana kuma tayar amine zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba na gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta wanda kuma abdullahi sali usman katsina ya saba gabatarwa daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta daga nan sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na mudeka iran tare da aminu ibrahim kiyawa da kuma shirin nan na kide-kiden iraniyawa shi ma tare da amin ibrahim kiyawa idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina kun jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis 22 ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 126 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 22 ga watan afrilun shekara ta 1895 jose mati ya jagoranci al'ummar kasar cuba wajen yi wa turawan mulkin mallaka na kasar spain bore wanda suke mame da kasar cuba tun a karni na goma sha biyar spain ta tura sojoji kimanin dubu ɗari uku domin murkushe wurin al'ummar kasar cuba amma amurka ta yi amfani da wannan damar domin cimma burinta na mame kasar cuban inda ta tayar da wani bam a cikin tekun cuba wanda ya tarwatsa wani jirgin ta da gangan kuma ta ɗora alhakin hakan akan sojojin spain daga lokacin ne amurka ta shelanta yaki akan sojojin spain inda ta kashe da dama daga cikinsu kuma ta nutsar da wasu manyan jiragen yaki na ruwa na mallakin sojin ƙasar spain din a cikin teku da ƙarshe dai bayan cimma wata yarjejeniya a birnin paris na kasar faransa spain ta fice daga ƙasar cuba daga lokacin kuma sai amurka ta mamaye kasar ta cuba baki ɗaya ganin haka sai bore al'ummar ƙasar cuban ya koma akan amurka masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato 22 ga watan afrilun shekara ta 1948 yahudawan sahayuniya suka yi wa falasinawa 500 kisan kiyashi a gabar ruwan haifa a daidai lokacin da yahudawa suka hada baki da burtaniya suke shirin kafa isra'ila a cikin falasɗinu yahudawa sun yi wa falasinawa kisan kiyashin ne bayan sun kwace yankunan su inda wasu falasinawa a cikin tsoro suka nufi gabar ruwan haifa amma yahudawan sun bi su kuma suka yi musu kisan gilla da dama daga cikin falasɗina wanda yahudawan suka kashe a lokacin dai mata ne da ƙananan yara da kuma tsaffi da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 60 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan afrilun shekara ta 1961 wasu sojojin faransa da ke adawa da kawo ƙarshen mulkin mallaka a ƙasar algeria suka tayar da wata hatsaniya a birnin algiers domin yin juyin mulki ta yadda za su kwace iko da kasar algeria daga hannun turawan faransa da suke shirin mikawa kasar 'yancin kai wannan lamari dai ya yi sanadiyar kashe mutanen kasar algeria kimanin dubu da biyu sojojin sun ɗauki wannan matsaya ne bayan da de gaulle na faransa ya bar da umarnin fara shirin mika lamarin tafiyar da algeria ga 'yan kasar ta algeria duk da cewa manufarsa dai ita ce mika mulki ga 'yan algeria amma masu biyayya ga kasar faransa sau da kafa domin su tafiyar da kasar amma duk da haka sojin faransa masu tsatsarwar ra'ayi da suke cikin kasar ta algeria ba su gamsu da hakan ba daga karshe dai algeria ta samu 'yancin kanta a cikin shekara ta 1962 bayan mulkin mallakar kasar faransa na tsawon shekaru 130 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma sai labaran duniya da dumi su wanda zan karanta ga labaran duniya da farko ga kanansu. an biya dala amurka miliyan 30 daga cikin kudaden iran wa'anda aka hana amfani da su a ƙasar koriya ta kudu don sayan allurar rigakafin cutar corona kasashen libya da sudan suna sanya ido tare kan abubuwan da suke faruwa a ƙasar chadi a kasar habasha kuma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta ce wata ƙungiyar 'yan tawaye ta karbi iko da wani lardi daga yammacin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kwamitin haɗin gwiwa na iran da koriya ta kudu ya ba da sanarwar cewa an biya dala amurka miliyan 30 daga cikin kudaden ƙasar iran wanda amurka ta hana a taɓa su a ƙasar koriya ta kudu majiyar mura juma'a musulunci ta iran ta nakalto hussein tanhayi yana faɗar haka safiyar yau alhamis ya kuma ƙara da cewa gwamnatin koriya ta kudu ta amince a fidda kudaden ne don sayan allurar rigakafin cutar corona labarin ya kara da cewa kudaden kasar iran wanda suke tsare a cikin bankuna guda biyu na koriya ta kudu sun kai dala amurka biliyan bakwai mafi yawansu kudaden danyen man fetur wa'anda kasar koriya ta kudu ta saya daga kasar iran ne kafin takunkuman zaluncin da amurka ta dora a kasar a shekara ta 2018 ne dai tsohuwar gwamnatin kasar amurka ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar kasar iran sannan ta dora wa ƙasar takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar da nufin tilasta mata sake kula sabuwar yarjejeniya ko kuma durkusar da gwamnatin ƙasar ƙasar koriya ta kudu dai tana daga cikin ƙasashen duniya da suke bin umarnin amurka sau da kafa a wannan fagen shugaban gwamnatin rikon kwariya na kasar libya muhammad al-mamfi da kuma takwaransa na kasar sudan suna aiki tare don sanin matakan da za su dauka dangane da abin da ke faruwa a kasar chadi tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta nakalto majiyar fadar shugaban kasar libya tana cewa almanfi ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar sudan abdul fattah al-burhan inda suka tattauna matsalolin tsaro a yankin da kuma abubuwan da suke faruwa a ƙasar chadi bayan kisan shugaban ƙasar ta chadi idris debi a lokacin da sojojinsa suke fafatawa da 'yan tawaye kusa da birnin jamaina babban birnin ƙasar kafin haka dai labarin ya kara da cewa almanfi ya kira shugaban ƙasar niger bazum muhammad inda suka zanta kan kisan shugaba idris debi na kasar ta chadi da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan shugabannin dai sun buƙaci ƙungiyar tarayyar afirka au ta ɗauki matakan da suka dace don tabbatar da tsaro a nahiyar afirka masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta gwamnatin ƙasar habasha ta ba da sanarwar cewa wata ƙungiyar 'yan tawaye ta kwace iko da wani lardi a yammacin kasar tun ranar 19 ga watan afrilu da muke ciki kamfanin dillacin labarun reuters ya nakalto hukumar tana ba da sanarwar cewa garuruwan sadel wareda a yankin kamasha da ke yammacin lardin Shingul guzma ya fada a ƙarƙashin wata ƙungiyar 'yan tawaye sai dai bata bayyana sunan ƙungiyar ba hukumar ta kara da cewa garin warade yana da mutane akalla dubu ashirin da biyar kuma wa'anda suka yi gudun hijira daga lardin sun shaida wa hukumar ethiopian human rights commission ehrc kan cewa wa'anda suka mamaye lardin suna azabtar da mutanen yankin lardin benishangul lardin benishangul da yana da kabilu da dama wanda suka hada da, da amhara gumus agus da kuma shinasa a cikin watan disamban da ya gabata rikicin kabilanci ya laƙume rayukan mutane kimanin biyu a wannan yankin har ila yau a lardin ne gwamnatin kasar habasha ta gina madatsar ruwa ta renaissance wacce take takaddama a kanta da kasashen sudan da kuma masar a tarayyar najeriya kuma sakataren gwamnatin jihar bauchi alhaji muhammad baba ya ba da sanarwar cewa gwamnatin jihar ta dakatar da albashin ma'aikata 715 wa'anda take zargin ma'aikatan bogi ne jaridar premium time ta najeriya ta nakalto baba yana faɗar haka ne bayan taron majalisar zartarwa ta jihar ajiyar laraba baba ya ƙara da cewa matakin da gwamnatin za ta ɗauka shine tura kwamishinoni na ma'aikatun jihar da su koma ma'aikatunsu don ganin dukkanin ma'aikatansu ɗaya bayan ɗaya ya ce idan kwamishinonin sun tabbatar da samuwar ma'aikatan za a ɗage hanin da aka yi na basu albashi amma idan ba haka ba ya tabbata cewa ma'aikatan boge ne gwamnatin take biya tun da dadewa alhaji baba ya kammala da cewa gwamnatin ta ba da wannan sanarwar ne don mutanen jihar su san irin kokarin da take yi wajen kyautata albashin ma'aikatanta masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan To da masu sauraro yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan Muleka Iran tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Muleka Iran. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin Muna na Muleka Iran. Shirin yadda ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu ɗan tarihi da ke nan ƙasar Iran da kuma irin damammakin da ake da su ga 'yan kasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan ƙasar Iran. Da fata masu wariya sukan cita da mu domin jin shirin amma kafin nan bar mu saurari abin na ke manta na a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin. A yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da ɗan tarihi a nan Iran. Kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. A yau za mu a garin Mangare cibiyar yawon buɗe ido ta ƙasar Iran da ke birnin Kuzistan. Ƙauyen shakatawa na Mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka. Kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jin hankula. kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman inabi ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kudaden shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon bude ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan kasar iran a gefen wannan koramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tara daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan kasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya kunshi korama fada lambu wajen wanka da dai sauransu. wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai ɗan tarihi da ke birnin Birjan a lardin Khorasan ta kudu. Irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido. Tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akbariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani bangare na salon ginin mutanen rasha. da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani ɓangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya hada da bangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma bangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi mun kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren yawon shakatawa da hakan yi sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan ɓangaren. Amma adinin wanda suka taimaka har shirin ya kammala ko ji shi kamar haka. Ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu da shirye-shiryen da muke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakato. madalla masu sauraron su kuma sai kidakidan iraniyawa tare da aminu ibrahim kiyawa har ila yau kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniya domin nishaɗantarwa. A yau ma muna ɗauki da wata sabuwar waƙar ce da mawaƙin nan na ƙasar Iran Ruzbe Ni'matullah domin gabatar da waƙar da yake ɗauke da ita don an ce waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi. من که با اسم دل یه عالم بردم من دلی دوست دارم به خدا خیلی دوست دارم به خدا از این علاقه قلبی هیچی کم نشد من بگم افام و جست و بکی همه زندگیم خودتی منی که از تو خاکت تو می برسم به خدا نفس کشید تو آسمون پر ستارم ریشه های این علاقه قلبی هیچی کم نشد من بگم افام و بکی همه زندگیم خودتی منی که از تو خاکت تو میرسم به خدا to madalla rusbe ni'matullah na aka saurara a cikin waƙarsa da ya gabatar mana da fatan masu saurare sun gamsu kuma sun nishadantu kuma ta kayatar da su kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar waƙar kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara shugaban kwamitin haɗin gwiwa na iran da koriya ta kudu ya ba da sanarwar cewa an biya dala amurka miliyan 30 daga cikin kudaden ƙasar iran wanda amurka ta hana a taɓa su a kasar koriya ta kudu majiyar mura juma'a musulunci ta iran ta nakalto hussein tanhayi yana faɗar haka safiyar yau alhamis ya kuma kara da cewa gwamnatin koriya ta kudu ta amince a fidda kudaden ne don sayan allurar rigakafin cutar corona labarin ya kara da cewa kudaden kasar iran wanda suke tsare a cikin bankuna guda biyu na koriya ta kudu sun kai dala amurka biliyan bakwai mafi yawansu kudaden danyen man fetur wa'anda kasar koriya ta kudu ta saya daga kasar iran ne kafin takunkuman zaluncin da amurka ta dora a kasar a shekarar ta 2018 ne dai tsohuwar gwamnatin ƙasar amurka ta fice daga yarjejeniyar jcpoa ta shirin nukiliyar ƙasar iran sannan ta dora wa kasar takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar da nufin tilasta mata sake kulla sabuwar yarjejeniya ko kuma durƙusar da gwamnatin ƙasar ƙasar koriya ta kudu dai tana daga cikin ƙasashen duniya da suke bin umarnin amurka sau da kafa a wannan fagen shugaban gwamnatin rikon kwariya na kasar libya muhammad al-mamfi da kuma takwaransa na kasar sudan suna aiki tare don sanin matakan da za su dauka dangane da abin da ke faruwa a kasar caji tashar talabijin ta al'alam a nan tehran ta nakalto majiyar fadar shugaban kasar libya tana cewa almanfi ya zanta ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar sudan abdulfattah al-burhan inda suka tattauna matsalolin tsaro a yankin da kuma abubuwan da suke faruwa a ƙasar chadi bayan kisan shugaban ƙasar ta chadi idris debi a lokacin da sojojinsa suke fafatawa da 'yan tawaye kusa da birnin jamaina babban birnin ƙasar kafin haka dai labarin ya kara da cewa almanfi ya kira shugaban ƙasar niger bazum muhammad inda suka zanta kan kisan shugaba idris debi na kasar ta chadi da kuma abubuwan da suka biyo bayan hakan shugabannin dai sun buƙaci ƙungiyar tarayyar afirka au ta ɗauki matakan da suka dace don tabbatar da tsaro a nahiyar afirka masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran majiyar hukumar kare haƙƙin bil'adama ta gwamnatin ƙasar habasha ta ba da sanarwar cewa wata ƙungiyar 'yan tawaye ta kwace iko da wani lardi a yammacin kasar tun ranar 19 ga watan afrilu da muke ciki kamfanin dillacin labaran reuters ya nakalto hukumar tana ba da sanarwar cewa garuruwan sadel wareda a yankin kamasha da ke yammacin lardin benishin guzma ya fada a ƙarƙashin wata ƙungiyar 'yan tawaye sai dai bata bayyana sunan ƙungiyar ba masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su a halin yanzu tahir yi ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh